wata ƙididdiga daga ofishin shiyar Kano na hukumar nafti mai yaƙi da fataucin bil'adama ta Najeriya wadda ta ƙunshi jihohin Kano da Kaduna da Katsina da Jigawa da jihar Bauchi. Ta nuna daga watan Janairu zuwa makon jiya jami'an shiyar sun yi nasarar ceto samari da 'yan mata fiye da ɗari da sittin, daga hannun miyagun mutane da ke kitsa safarar 'yan Najeriya zuwa ƙasashen Libya da Italiya. bayanai sun fayyace cewa matasan da galibinsu sun fito ne daga jihohin shiyar kudu maso yammacin najeriya jami'an na hukumar naptim na galabar kubutar da su ne bisa tallafin jandarmomin jamhuriyar nijar a kan iyakokin ƙasashen biyu hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar ta naptim ke fama da kalubalen kuɗaɗe da na kayayyakin aiki Aliyu Abba Kalli shine kakakin hukumar a shiyar Kano. Duk wasu ofisoshi dai da kake gani na tsaro ba kowanne yake samun ainihin cikakken abubuwan da yake so ba. Duk shekara muna ba da duka bukatunmu a rubuce wanda muke ganin daga watan ɗaya na shekara da kuma zuwa watan goma sha biyu ta dukutan mutu abuja kan abubuwan da muke da bukata bangaren wayar da kan jama'a bangaren gudanar da bincike bangaren hiyar da ayyukan ofis komi yana hannunsu a yanzu dai mota wadda muke da ita mai rai guda biyu ce wanda kuma muna kulla kusan ƙananan hukumomi kusan ɗari da hamsin saboda in ka duba jihar Kano akwai 44 jihar Katsina akwai 34 ga jihar Kaduna ga Jigawa ga Bauchi kuma duk inda aka samu mai laifi daga nan ofis muke coordinating ake tafiya to amma dai alhamdulillah muna ayyuka na haɗin gwiwa da sauran hukumomi na ƙasashen waje da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu kamar su International Organization for Migration da kuma International labor Organization da United Nations Office on Drugs and Crime. Jihohi ma suna bakin iyakar ƙoƙarinsu. Amma sai dai ƙungiyoyi masu zaman kansu na cikin gida waɗanda ke aikace-aikacen yaƙi da cin zarafin bil'adama da kuma safarar mutane sun ce sakaci da rashin kulawar gwamnati ne ya sanya batun yaƙi da masu safarar 'yan ƙasa ke samun koma baya. gaskiya fi sabila laifin gwamnati ne kamar ne neman mutane da suke safaran kwayoyi ne karfi ne da su sell by sell ne wanda zai kamo daban wanda zai sayar daban wanda zai amfani da wanda aka kamo daban in aka kai ki aka kashe miki naira miliyan biyar sai su ce miliyan bakwai za ki biya ki fanshe kanki to su waye suke yi ni kai na dai da nake maka wani bayani na yi aiki tun daga kano zuwa libya tun daga kofar ruwa na shiga mota akwai inda ake tara su a amaradi akwai inda ake tara su a ƙasar burkina to nafti tana da kuɗin da za ta je izin su libya ko sauransu ko me ko ai ba su bata da nuku ya kamata gwamnati ta sa kuɗi a cikin harkar nafti yanzu gaba mu a Kano mu a Kano yanzu in ka je ofishin nafti operation mota kwarara guda hudu ba su da shi amma gwamnati ba ta sa hannu ba Alkalaman sama suke yi ba wai ƙasa suke ba abin da yasa suke yin sama din saboda rashin gwamnati ta shiga a ciki yanzu kamar harkar drugs yanzu misali ai ƙasa yake ba sama yake ba saboda an san ana kama manyan masu shigo da shi comrade ibrahim garba maryam kenan na kungiyar gender socially inclusive masu rajin kare martabar zamantakewar bil adama a nigeria Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, nigeria.